amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu dama domin ci gaba da karatun wato wannan littafi wanda muke gabatarwa a kowace rana daga cikin ranakun karatunmu wato littafin sahihul adabul islamiyya to idan ba manta ba wato shekarun jiya ranar narba wato malam adamu ya jagorance mu wannan karatun inda ya fara tun daga adabul zikir inda aka yi magana game da ladubban zikiri cewa yana daga cikin ladubban zikiri mustahabbi ne mutum ya yawaita zikiri ana so koyo shi ka zauna ka yawaita zikiri eh an ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kasance yana zikiri kowane hali eh sannan abu na biyu shine ana son ikhlasi a cikin zikiri wato idan za ka yi zikiri ka yi don Allah ka tsalaka niyyarka wato a cikin wannan zikirin da za ka yi kada ka yi zikiri don ka ɓata ma wani rai kuma kada ka yi zikiri domin ka ta ma wani rai ibada ce za ka yi ka yi don allah ka kyautata niyyarka ladabi na uku wato mustahabbancin yin zikiri ya zama kana da alwala ana son duk da mutum zai yi zikiri ko salata annabi ko istighfari ko halala yana daga cikin kamala ya zama na mutum yana da alwala wannan lokaci amma ba laihi ba ne mutum ya yi zikiri ko da baya da alwala domin kunga ko mai haida tana zikiri mai janaba na zikiri amma yan sun samu ne ya zama na mutum na cikin tsarki ne kuma yana da alwala sannan ladabi na uku an yi magana game da halartuwa da girman allah lokacin da mutum yake yin zikiri ana so idan kana zikiri to cikin zikirinka ka halarto da girman Allah lokacin da kike cewa astaghfirullah kina halartuwa da ma'anar abin da kike wadi kuma ke san ma'anar abin da kike wadi kuma kina ganin girman wanda kike neman gawar zunubanki a wurin shi in kina cewa la ilaha illallah haka kada a mai da zikiri wani abin sharholiya wani abin wasa wani abin ba'a wani abin cali-cali kamar da za ga wasu mai da ana zikiri an mai da abin cali-cali ana ɗan turmin hilla ne eh wai duk zikiri na aka yi kuma da sunan zikiri na aka irin wannan duka ba daidai ba ne ya kamata mutum ya kula da wannan yana daga cikin wato ladabin zikiri shine musahabbancin yin kuka a lokacin da mutum yake zikirin Allah in yana shi ɗai kenan ba a buƙatar don kana zikirin Allah cikin jama'a sai a gaɗe kana kuka wannan kamar wata yaudara yaudara ta wato kana so ka haskaka mutane ka nuna musu kai na Allah haki wato hamma in kana karatun Qur'ani ko ma kana tasbihi wato har kuka haka kenan duk ta kawata to irin wannan an yi sansa da zaka yin kuka ya zama na kana kai ɗai sannan zaka yi wannan kukan eh, duk da bai kore cewa ba don Allah ka yi ba don ka zo cikin jama'a kana wani abu ya ɗibe ka kana karatun ƙur'ani sai a kana kuka ko mutum na hudu ba an haga yana kuka ko yana wa'azi an haga yana kuka to bai sa wani ce ai kukan ba don Allah na haka ba an gane ko to yau za mu tashi wato ladabi na shidda mala ce ladabi na shidda shine istihibabu zikirullahi fi sabahi wal masa wato mustahabbancin yin zikirin Allah fi wal masa sahiya da marici rawal buhari an shaddad bin auf imam buhari ya rawaito hadisi daga shaddad dan ausi Allah ya kara masa yadda yace anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala annabin rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce sayyidul Gifari. shi shugaban istighfari ga lafazinsa shine kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'mataka alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udhu bika min sharri ma sana'tu wato har zuwa wannan wuri to wannan zikirin da yake da mun sha karatu ne cikin littafa da muka yi ma'ana wannan zikirin da kun san ma'ana wannan sayyidul istighfar to sai aka ce idza qala hina yumsi idan mutum ya karanta wannan zikirin ya karanta wannan sayyidul istighfar a lokacin da yamma raita famata sai ya mutu cikin wannan maricen ko da daddare to da halal janna wannan mutumin ya shiga aljanna au kana min ahlil janna ko ku wanda ya wannan zikirin ya kasance cikin yan aljanna wa idza qala hina yusbihu idan mutum ya faɗi wannan zikirin lokacin da ya waye gari fa mata sai ya mutu min yawmihi cikin wannan yinin shi ma mislahu wato ya mutu yana ya shiga aljanna ko kuma ya kasance daga cikin yan aljanna wannan shi yasa kun ga kasancewa wannan sayyidul istighfari abu ne mai falala sosai ba kowa ke iya samun damar yayi wannan karanta wannan sayyidul istighfari ba sai wanda Allah ya zaba muna kira gare ku tun da kun ji roman da ake samu mutum ya iya kokari ne kuma in san samu ne ki haddace wannan sayyidul istighfari bayan ki haddace ki san ma'ana tai sannan ki sa ma kanki himma da kokari cewa wato koyaushe bayan sallar subahin cikin azkar ɗinki akwai wannan sayyidul istighfar sannan bayan sallar la'asar ko bayan sallar magariba kuma ki tabbatar da ki karanta wannan sayyidul istighfar yanzu alal misali kullum abin da nake faɗa mana duk wani abin da ka ji an ce tukuici ne aljanna to ya gare eh yanzu bari mu buga misali yanzu tsakani da Allah bakin wannan wurin zuwa nan tsakani da Allah wai sayyidul istighfar yau bakin wancan wurin zuwa nan sayyidul istighfar an an yi ko so daya to alhamdulillah to ku kuma nan tsakanin ku da Allah wanda ya daga mana hannu sayyidul tsakani da Allah masha Allah nan wa tsakani da Allah to alhamdulillah to na Allah ya ba mu ikon jihar shida don gaskiyar Allah ni ban aza adadin ku zai iya kai haka ba ashe Allah ya taimake ku wannan roman ba kai wasa da shi ba wato duk wani aikin da ka ji an ce tukunci ne aljanna to sai kai da gaske ne zaka samu ka shi Allah ka azurta mu da kiyayewa ga irin waɗannan ababen yana daga cikin alamar da ke nuna bawa yana ƙaunar Allah bawa yana son Allah duk wani abin muhimmin abu wanda an ka ce kaza yana da muhimmanci a addini to a ganka kana ba shi kulawa ta musamman wannan alama ce da ke nuna ƙarara ke kina son Allah Allah ya samu dace warawa muslimun fi sahihihi imam muslim ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata daga abu huraira kal ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi wanda ya ce lokacin da ya waye gari ko yammareta yace subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra wanda yace subhanallahi wa hamdihi, so ɗari. to lam ya ati ahadun yawmal qiyama ba za a samu wani mutum guda ya zo ranar kiyama ba bi afdala mimma jaa bihi sama ga abin da shi wannan mutumin ya zo da shi illa ahadun qala misla ma qala auza da alai sai mutumin da ya fadi kwatankwacin abin da ka faɗa ko ya ƙara to a yanzu a nan tambayar nake so in muku subhanallahi wa bihamdihi annabi ya ce wanda ya fada so ɗari ga irin roman da zai samu da falalar da zai samu eh to ana iya wuce ɗari koko jeji ɗari ana iya wuce ɗari ko ana yin ɗari biyu kenan mutum na yin ɗari uku mutum na yin ɗari biyar mutum zai iya dubu to ina dalilin ta ina kun ka gano halaccin ƙari akan ɗari an ce ba wanda zai zo sai auza da alai to ashe sai ku gane shi wanga zikirin bai da kayyadadde ka a ce in ka wuce ɗari kaya laifi kana iya dubu to ashe tun da kana iya dubu to yanzu kenan abinda za ka yi ƙoƙari dai ka samu ɗari da haka in ƙida na ka kai ka kai ɗari to daga nan sai ka bar kida kun gane sai ka yi ta yi kawai ka bar wa mala'iku su lisawa ma daban abin da ake so ka kai gejin da aka so to ka kai yanzu duk abin da ya karu a kan ɗari to nuru da ya ala nur to sai kai tai saboda in za ki iya kawai daga gidanku kamin ki zo nan ki tai mala'iku za su yi tali su ki Allah ya samu dace shi ma wannan zikirin yana da muhimmanci kwarai da gaske yana daga cikin alamomi da ke nuna cewa wato Allah yana son bawa shi kuma Allah yana son ki ya hore miki waɗanga abubuwa inda duk ga Allah ya taimake ki irin waɗanga abubuwa kina mai da hankali gare su to alama ce ƙarara daga wurin Allah da ke nuna Allah na son ki don wata na son ta amma ba ta yi sai dai zubawa ai ta zuba surutu eh to Allah ya sa mu dace yake cewa wannan hadisin Imam al-Buhari ya da shi hadisi ne ingantacce wa zada muslimin aidan عن abdullahi bin mas'udin kala قال كان annabin Allah ya kasance ya an ce annabin Allah ya kasance wani annabi النبي اكني annabi محمد annabi محمد صلى الله عليه ya kasance كسنتي amsa yayin da duk yammare ta قال sai ya karanta wannan zikirin yace amsaina wa amsal mulku lillah sai ce amsaina mun maraita wa amsal mulku lillah mulki ya mareta ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki da godiya gare shi suke wa huwa ala kulli shay'in qadirun shi mai iko ne akan komai rabbi as'aluka hayra ma fi hadhihi al-laila Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan daren wa khaira ma ba'dahu da alkhairin da ke bayan wannan yinin wa uzu duka min sharri ma fi hadhihi Layla, ina roƙonka tsari daga sharrin da ke cikin wannan daren wa sharra ma ba'da ha da sharrin da zai biyowa bayan wannan daren rabbi a'udhu bika min al-kasali Allah ina neman kariya da tsarinka daga kasala wa su'il kibar ina neman tsarinka daga mummunan tsuha rabbi a'udhu bika min azabi finnar Allah ina neman tsarin ka daga azaba a cikin wuta wa azabin fil qabr da kuma azabar kabari wa idza asbaha in mutu yawaye gari qala zalika aidan zai faɗi wannan zikirin amma zai amfani da lafazin asbahana wa al mulku lillah ina jin mun gane inda marice ne amsaina wa amsal mulku lillah inda bayan ne asbahna wa asbahal mulku lillah irin wannan sai mai zuwa makaranta in ba ki zuwa makaranta ba za ki iya wannan ba Allah ya taimake mu rawa Abu Dawud da Tirmizi. Abu Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi da Imam Tirmizi. wa qala hasanun sahihun an abana bin Usman qala samitu Usman ibn Affan yaqul yace ji Usmanu wato ɗan affana yana cewa eh samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙul annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ƙala wanda yace ce bismillahi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim wanda ya karanta wannan zikirin salasa marratin su uku lam tusibuhu wato faja'atu bala'in duk wani bala'i da ya zo ma mutum kwatsam ba shirye ba shi shiryawa ba zai shahi mutum ba hatta yusbiha har sai mutum ya waye gari cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya wa man qalaha hina yusbih wanda ya karanta wannan zikirin sai da ya waye gari salasu marratin so uku lam tusibuhu faj'atu bala'in bala'i mai zuwa mutum kwatsam ba zai shahe shi ba hatta yumsiya hayya mareta to wannan zikirin mun ji so nawa ake so a yi to ana iya ƙara a kansa uku ana iya ragewa to da wanda ya ƙara sama ga uku da wanda ya ragewa ya sauki yanzu wanda bai yi uku ba ya yi ɗaya ya yi lagi ya yi lagi ana rubuta mai zunubi to tambaya na ne bari mai tambaya ta wanda bai samu yin uku ba amma sai ya yi guda ya yi zunubi akwai yiwuwa ya iya samun lada ko ba zai yi ba ana fatan ya iya samun lada ana tunanin dai ba zai taɗe ba to wanda ya yi huduwa eh, ya wuce iyaka kenan hada zunubi ce sai an rubuta saboda ne an samu abin ka'ida ta iyaka an sa haddi shi ku ya tsallaka haddi to ina so ku fahimci wannan ina so ku fahimci wannan kuma ya jama'a wanda ke da irin waɗanga makamai don mi za a zo a lalabo mai barkata da shi ana bashi mu mun wadatu da na manzon Allah wanda duk bai wadatu da na manzon Allah bai ta zuwa bankaura ki shiga daji mu mun wadatu da nashi yanzu wanda an ka ba waɗanga makamaiyan zai dawo yana wahal da kansa kun san mutane na da wata ɗabi'a yanzu inda cewa an kai a yi so ɗari biyu da hamsin wani ya fi ko dubu amma sun da ya ji an ce uku ɗai sai su a oh, uku ɗai su uku to uku na albarkar da a cikin ta Allah ya sai iyakanta Allah ya samu gane wa qala yace fa asaba usman ibn haka ne fa asaba abana ibn usmana alfaliji ana nan wata rana sai aka waye gari abana ibn usman sai ya samu rashin lahiya na yankewar jiki ya haɗu da rashin lahiya na mutuwar jiki eh paralyzing kuka ce mai ko eh rashin lahiya na mutuwar jiki sai ya haɗu da wannan musibar kun ga ai da bai da rashin lahiya amma daga baya sai wannan rashin lahiya ya zo mai kenan ya zama ana ce masa ni atu bala'i kenan wani bala'i wata musiba mai iya zuwa mutum kwatsam ba shiri ba shi shiryawa to sai ga wannan musibar ta samu Faja'alar rajulun Lazi sami sami'a Hadisa, sai wannan mutumin da ya ji hadisin daga abana bin usman sai ya shiga yanzu ilaihi yana ta kallon abana bin usman yana ce akwai mamaki bawan allan gaba shi ya ruwaito mana hadisi yace daga sayyidina usman ya ce wanda ya karanta zikirin da so uku lam tusibuhu wato ato bala'in to ya an kai ga hinan ato bala'in ya same shi ya aka yi to abana bin usman sai ga mutumin gana ta kallo ne fa qala lahu sai abana bin usman ya ce masa malaka tanzur ilayya me yasa kake kallo na fa wallahi ma kazabtu ala usmana inne maka rantsuwa da Allah hadisin da na karanta muku wannan na ce na ji daga usman dan affana wallahi ba ƙarya ni kai ba kuma wala ka zaba usmanu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wallahi usman dan affana bai wa manzon Allah ƙarya ba walakin al yawm allazi asabani fihi ma asabani ghadibtu fa nasitu an aqulaha yace matsalar da aka samu eh walakin nal yawman lazi asaba fihi sai dai wanga yini irin waggala lura da kaga ta same ni ma saba ne irin abin da ya same ni matsala an ka samu wace matsala gadibtu kushi kushin nan da ni fa nasitu sai nan manta eh an aqula ha in hadu wannan zikirin wannan yana nuna mana illar washi Fushi yana da illa shi yasa zaka iya kokarin ka in ka ga kana cikin yanayin fushi ka busa mu fushin nan usur ka yi ta kokarin janyo abinda zai raba ka da fushin nan muna da muhimman ababe guda uku da ke busa ma fushi usur eh akwai muhimman abuwa guda uku da ke busa ma wato fushi usur akwai mai suna mana su malama faɗa mana ɗaya da kistani Eh? akwai in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka gincira in kana gincire ka kwanta in kana wani motsi ka daina wannan mun samu ɗaya to na biyu arwalla na uku karatun alkur'ani na hudu zikiri ko ta'awizi ka ce ka yawaita a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا قوان متون إذا نونسي ما يجاور خسكا تيتاي بلا بلا سبب دوان متون ناتشن زرهيني رين يا باج سنا wani يمي با دي دي با حق annabi ya ce مشي ina ma a ce ya yi isti'aza shiga ta haka isti'aza azana ci to da haka yin waɗannan abubuwan suna taimakawa kwarai da gaske wajen sauke hushi to da ka iya kokarin ka hushi ka rabu da shi daga cikin illar hushi hushi wata kowa ce daga cikin ƙohohin da ka sa shaidanin aljanni ya samu nasarar shiga jikinki me yasa ka ga mata galibi ya karamta a ce mace za a yi mata abu ke zama aljani bai bayyana ga jikinta ba saboda min tana cikin mi tana cikin bacin rai kullum cikin damuwa take kullum cikin tunani take kullum cikin fargaba take ai ba wai kishe ce matsala ba yanzu inda akwai takarda daga wurin Allah Allah ya aiko ta takarda ta gani ga ta daga Allah da sanin da Allah Allah ya ce ki kwantar da hankalinki ko ta to gidan gaba ta da wani tasirin da za ta yi saboda Allah kuna jin damuwa eh to me damuwa duk damuwar da kuka gani ga kishi eh a'a me yasa ake kishin ba fargaba ba da jin tsoron a taho cikin gida kai da 'ya'yanka a wulakanta ka a tozarta ka a meshe ka banza banza ga wata can an yi mata haka nan wance ga ta can ma kishiya ta kore ta wata kishiya ta sa hawan jini ya kama ta wata kishiya ta sa ta haukace wata kishiya to shi yasa mata ka fargabawa sannan abu na biyu halitta da Allah ya halitta ɗan adam bai son a yi masa kishiya shi ma wannan abu ne wanda ka sa mata su ji su su eh amma da za mu zauna mu yi darasi ya kamata mala adamu a yi mana darasi na musamman amfanin mace ta samu abu ke zama eh wannan yana da kyau a yi mana nazari wata rana cikin wa'azojin fa'idodin <laughs> eh to to mala ya ce ga alama makarantar ka ba da ra'ayi da wanga darasi to mu ko ba ku da ra'ayi mun samu dama sai mun yi eh amfanin zama da kishiya amfanin zama da kishiya za mu zauna yan Allah ya yarda eh amfanin zama da kishiya a saurara ba je a yi mana darasin abin da muka so ba Ciyan diyamace na ɗiyamace na yanzu ki samu karatun ki saurara ciyan diyamace na ɗiyamace na za ki ji abubuwan da ya kamata mata inda gaske suka yi ga ma'anar Allah ya samu dace to mu je karatu rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadisi an abi hurairata daga abu huraira annahu qala abu huraira yace ja'a rajulun Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya rasulullah ya manzon Allah ma min aqrabin ladaqtani albarihata wato daren jiya ba haɗu da kunama ba face sai da ta halbe ni ko ba haɗu da maciji ba sai da ya cije ni ma'ana jiya daren jiya na haɗu da maciji ko kunama ɗaya daga cikinsu dai na haɗu da shi ya cije ni to faƙala sai dai ce amma laukulta kina ta annabi ce amma da a ce a lokacin da kan mare ta kace a'udhu bi kalimatin lahi ta mati. min sharri ma khalak wanda ce da Allah a maimaita ko A'uzubi bi kalimatin lahi ta mati. min sharri ma khalaq ma'ana wannan addu'ar a'udhu ina neman tsari da kariya bi kalimatin lahi tamma da kalmomin Allah cikakku alqur'ani kalmomin Allah na cikakku duk wani abu da ke sani na zikiri da hailala da ni duk yana to ina neman tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku ya kare ni min sharri daga sharrin ma khalaqa duk abin da ya halitta dada maciji ne dada macijiya ce a'a kunama ce a'a mugunya abokin zama ce a'a sharrin wani abokin zama ne a'a wani kundin wani sharri ne wani ce, wani ka biya karshi duk wanda ya wannan lam ya durruka annabi ya ce da ka wannan da macijiyan nan ko kuna wata cutar da kai ba kina alhamdulillah rigakafi ya yi magani to ga abin da zaki ba wai magana ki je ki sai maganin da za a cewa gashi in ki sha guda sai ke sati guda ku nama kuma ki jibi to ga abin da za a baki kullun ki so uku da ke wannan zikirin so uku to alhamdulillah Allah zai baki kariya ga sharri irin waɗannan ababen yayin uwa wannan yana daga cikin ladabi daga cikin ladubba na zikiri na eh wata tana tambaya wai ana yi da sahi wasu ce a eh, da sai a yi so uku da marici a yi so uku wasu kuma malamai suka ce a'a shi wanga zikirin ya banta ne da marici ba da sahe ba da marici kawai aka yi da marici kawai haka wasu malamai sun ka ce amma akwai malaman da suka ce a yi da sahe so uku a yi da marici so uku wallahu a'lam Allah ne ke da sani yayin uwa ladabi na bakwai daga cikin ladabin zikiri istihbabu zikiri inda alhammi wa biki wato mustahabbancin yin zikiri eh inda alhammi lokacin da mutum ya shiga bacin rai kuncin rayuwa wa biki kuncin rayuwa hammi bacin rai wa biki kuncin rai kuncin rayuwa da kacin cikin ka duk cikin damuwa da bacin rai da wani kunci to ga zikirin da ake so ka zanyi fa fi haini an ibn abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqulu indal karbi annabi ya kasance duk lokacin da cinci kansa cikin damuwa cikin bacin rai to yakan karanta wannan addu'a sai ce la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al so ɗaya so ɗaya ki gwada kina karanta wannan so ɗaya da ƙarfin Allah za ki je da kisanci raƙaya jamuwan nan da kika ji kuncin nan da kika ji ɓacin nan da kika ji Allah ya cire miki shi ko sama ko ƙasa an fahimci wannan wannan hadisi mutafaqun alai Imam Buhari da Imam Muslim sun ruwaito wannan hadisi ladabi daga cikin ladubban zikiri na takwas istihbabu zikiri inda iyadatul mari mustahabbancin yin zikiri a lokacin da ka je gaida mara lafiya a lokacin da ki je gaida mara lafiya to akwai zikirin da ake so ki masa an gane rawat tirmizi wa hassanahu imam tirmizi ya rawaito hadisi kuma yace hadisi ne hasan an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min abdin muslimin babu wani bawa musulmi ya udu maridan da zai je gaida marar lahiya lam ya hazur ajaluhu kuma ajalin wannan marar lafiyan bai zo ba fa ya ƙulu saba'a marratin ya karanta wannan zikirin da za a faɗa yanzu so bakwai ka ce mi ka ce as'alullah azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka illa ufiya ba ce wannan mara lahiya an bashi lahiya da ka je gaida mara lafiya ka karanta masa wannan zikin as'alullah al'azima rabbul arshil azima an yashfiyaka ka karanta wannan zikirin as'alullah al'azima rabbul arshil azima an as'alullaha al'azima rabbul arshil azimi an yashfiyaka ma'anar wannan zikirin ina roƙon Allah mai girma ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lahiya kenan mi in namiji ne amma in mace ce idan mace ce kuma sai a ce an yashfiyaki ya baki lahiya ko ba haka ba in namiji ne ga abin da za a yi idan mace ce kuma to ga wanda za a yi an gane ko to wannan yana daga cikin wato ladubba na zikiri wanda ake so kowane wato musulmi ya yi ƙoƙari ya kula da su to wai yanzu mu jama'a wai wanda adda waɗanga ababe ni ko abin da ka ban mamaki nina na zai ganin wata barkata ya dawo yana ɓata lokaci ne gare ta ni na gaya muku wallahi dan makarantar nan idan ya ji wani na ba da wani abin da ba abin da muke karantar da shi ba ko ba mu ce mai kala ba ya kamata ya makan fi kiyamun laila abubuwan da ake faɗa muku a wurin nan a makarantar nan duk wani abin da ya tabbata a sunna kokarin aka a kawo muku shi tun ran da mun ka fara karatun nan yau shekara kusan ashirin da uku duk wani littafi da sunna da yake da alaka da addu'a makarantar nan sai dai in ba mu san da shi ba mun karanta shi tun muna karanta masu rauni har mun ka dawo muna karanta ingantattu wa zai faɗa mana cikin masu rauni guda da mun karanta makarantar ga guda na tallin tal mun karance shi amma rauni gare shi shine al-ma'surat saboda shi al-ma'surati game game na an har haɗo to lokacin Allah ya san mu sani ba amma da muka ankara sai muka gano kuma shi ke yanzu mun haɗakar da mutane al-ma'surati akwai abu mai kyau akwai mara kyau ciki to kun ga in baka ci sa'a kana iya bambancewa tsakanin tsakkuwa da aya ba akwai matsala to amma kuma sai kaga mutane sun te sun kwaso lokacin da muka zo ma karanta du'a'ul mustajaba muna zuwa wajen wuridin attanin wuridin alhamis wuridin kaza duk muka ce muku wannan duk bai tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yan wahala suna nan suna yi wata kallon wai ita sai ta zauna ta wannan wuridin na litinin wuridin talata wuridin narba wuridin alhamis wuridin juma'a wuridin asabar wuridin lahadi manzon Allah bai da wani wuridi wanda ya wuce waɗanga zikirori da kun gaji mun ambata muku da waɗansu waɗanda suka tabbata yana yi wani albishir wani albishir da nake so yi muku game da azkarus sabahi wal masa daga cikin fa'idarsu duk da kasala ka damun in Allah ya sa ka ji kaya wannan zikirin to kasala yin sana sanin da yi mata in kana damuwa damuwa na ta yadda duk matsalar duk da tashin ki bayan ke su bayan kina jin damuwa kina da maganin ki ko baki sha maganin ƙarhin jiki ba tashi ɗaya azkar ɗin ki fara kina la ilaha illallah hada hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kina yin 50 60 70 kina kai ɗari duk wata gaba da ki? yadda ki san mutum na ya sha wani maganin himma zaki ji kowace gaba na sakewa sai himmar kani kika ji ni dai na gwada ban sanin muku kun gwada ba a kar makala ka taba gwada wannan sirrin to mala da ma ya ce ya gwada wannan sirrin da haka in kun gaje sai ku ce yau ga sirrin zikirin sahi da na marici yana kunshe da sirri sirrin shine natsuwa kwanciyar hankali alheri kariya daga wurin ubangiji wata rana malar kabiru gombe yana ba da labari ya ce ni ban taba fargaba ba ban taba fargaban wani abu ba a ce wai wani abu zai iya waruwa ban taba fargaba ba kuma alhamdulillah wala ni dai na ganin ma idanuna wallahi in an ka ce maka sahiya ta waye mala kabiru gombe in ya gama sallar su bahin ni na tabbatar da wannan kuma na gana ma'idanu wannan ka'ida ta ta bai ce maka kala sai ya gama askar din shi duk ko magana da ka to da ita kana ta magana kai ma zurutun za kai kai ta yi kana yi kawai sai ga ɗaya eh, in ma yana jin ɗan nan na dariya na ta askar din sai ya gama sai ka ce eh, eh ni ka ce yanzu ya kimtsa kai ne ya rina kai ne to haka ya kamata to amma wallahi sai da taimakon Allah sai da agajin ubangiji Allah ka azurta mu ka ba mu dama mu zanyi wanga zikiri Allah ka tausaya mana Allah rauni ya yi mana yawa sala ta yi mana yawa muna so mu yi a zuciyarmu muna so mu yi amma wata rana sai shi dan hito shi hana mu to kamata duk da wani ke da wata magana da ka irin wannan lokacin kakka ba wannan lokacin wacce wance ina nan ta gidanku da ayi salasu ba su ka a'a bari har shidda da rabi sannan ki zo in ka zo ba wannan lokacin ba sai ki ce mata zikirin ki kai kina zikiri ta jira ki sai ki gama ki kim tsakanki sannan ki hito wallahi duk wani mummunan mutum komi muguntar shi Allah na kare ki daga sharrin jama'a Allah ka azurta mu da karanta wannan yan uwa kai tsaye za mu je zuwa ladabi daga cikin ladubba haka ne ko na tsallaki yawa wa alaikum salam game da addu'an ni eh as'aluka as'alullah al'azim na eh eh eh, eh ta sai an daga inda kai mutum ciwo ba kawai in yaro na zuwa ce maka bai da lahiya sai dai kun san sha'anin yaro uwayensu naka cewa ku taho su sun yarda da ku kuma ku gane na ba ai uwayensu ni na sha yaran da akwai wata yarinya kai yaran suna da yawa ba wa'anda ɗaya ka zo mini daga gidansu da takarda rubuce cewa ba su da lahiya a yi musu addu'a sai a yi musu to matsalar wani lokaci kun ga yaro misali in ka ɗan riƙe hannu ne haka ya hijin nutsuwa to ba lahina ba ko ka rungumo shi ko ka dan rike shi amma dai ta addu'a ba ta da bukatar sai an shi wani abu na jikin mutum kawai addu'a ɗaya za a yi mishi kuma da ƙarfin Allah wallahi mun sha mu yi ni yaran da da yawa ne wa, in ni ma yaro tun nan sai in ce yaya wallahi wata rana ban ko kammalawa sai yaro ya ce wallahi abin da ya kaji ya bar jini wallahi da wato jama'a mu gode ma Allah Allah madaukin sarki ya taimake mu mutane na ganin kima mu suna ganin darajar mu mu ne ba mu sani ba yanzu ki diba su uwaye yara har suka yara ku har ma yara na cewa kai musu addu'a ku din karanta musu wannan Allah ya sa mu dace yan uwa an kawo inda ya kama na'am to malama alima yan akwai su a gurzo musu a basu nawa ko nawa ka basa sai su basu a goro eh a dama akwai su an rubuta ƙasa eh a rubuta a basu amma dai da zai yiwu ku zauna da malama rabi'a ta koya muku shi ga baki kamar yadda aka koya mutum Al-Qur'ani da zai yi saboda ko ba ku an kai ajiwa za ku yi ku ga malama in kun shiga aji in ma ba a samu damar shiga aji ba ran alhamis ku zan zuwa gidanta na san lokacin da take muku addu'o'i ana koya muku hakku haddace sai ku rike to ai kokari ai wannan Allah shi muna jagora wa alaikum salam Na, e eh, zikirin sahi eh a ba ka kyale yake mai magana in mai gida ya yi magana ai mai magana in ki ƙara magana da ta kawo ki ci gaba da zikirin ai cikin zikirin ba a ce ba a magana ba eh yanzu misali a saurara misali ke ce a'udhu bi kalimatin lahi tamati sai wata ce miki mai gidan na nan sai ki ce yana nan sai ki ida zikirinki kakku yi zikiri na bid'a zikirin bid'a shi da ya ana yi a ce ba a magana to tun da ba sallah ta ba a magana sallah ba a magana amma zikiri ana magana kun gane saboda haka idan ka kai karshen jumla to sai ka tsaya kai magana da wanda za ka misali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to sai ke kai inda kika san ki tsaya ke wani adadi sai wani na son yi magana da ke in ba za ta ɗauki dogon lokaci ba koyi amma in tana ɗaukar dogon lokaci ki ce don Allah ya hankuri ki da kammala zikirinki saboda gudun kada wannan abin ya ɗauki hankalinki baki samu kiye ba Allah ya sa mu dace na'am na a irin wannan shi ke ga ansa sa ka'ida to sun na ansa sa ka'ida sai ka kammala adinka shi wannan ansa sharaɗi a kada magallawa ka ce wato malam wani ƙarin bayani ne a saurara a saurara so in yi game da muhimmancin wayannan azkar na duk dai mun ji abin da an ka faɗa da irin kariyar da zaka samu daga rabatar da zaka samu haka ko muna nan muna yi amma matsaloli ba su gushe ba eh. haka ne hmm. to matsalar daga gare mu hmm. kun san wani abu hmm. Allah zuciyar ka yake dibi idan za ka yi aiki an gane ku ka roƙi tsarin Allah Allah ya tsare ka ya kare ka daga kaza ya kare ka daga kaza ka nemi tsari kuma ka dawo kana roƙon shi kowa ne Allah shi mai kaza shi mai kaza shi mai kaza to dama da alheri da shari idan ka roƙa ma wani to mala'iku na cewa kai ma da kai eh. da haka ka yi makanka addu'a alheri ka dawo ka nemi wani na mugunta mm. sai mala'iku su ce har da kai mm. muguntan nan kai ma sai ta cimma mm. sai kai ta tunanin cewa to mesta gane ina addu'a ma ban samu kariya ba laifin ka ne Allah zuciyar kai ka dibi in kana son Allah ya kare ka to kada ka nufi kowa da shari wannan shine shari'a ƙarin bayanin yan uwa in ba ku manta ba nan mun yi wata lakca da ku mai taken hanyoyin kariya daga sharri in ba ku manta ba daga cikin hanyoyin kariya daga sharri kakkawa kowa sharri kakka nuhi kowa da sharri mu wallahi na faɗa muku kun gane mu Allah shi ne shaida ba mu nufin kowa da sharri ba wanda ya dame mu ba wanda ya tare mana komi ba abin da kake da shi wanda ka tare mana wani abu mu alhamdulillah abinda Allah ya mana ya mana komi mun gode to da ka ba mu ne kowa da sharri shi yasa duk wani wanda yace zai yi mana sharri ya je yayi ya gani wallahi ba zai ci nasara ba Allah ba zai bari ba na sha faɗa muku kun ga tarayyan nan tamu babu kilin bibin da ba a yi ba a wace makarantar ga Allah shi ya sani wasu abubuwa an sun bayyana Allah ya kare ta hafiz mu haka aka yi ta yi kullum sai nasara muke samu ban manta a wani lokaci da muka zo muna da yara na wani adadi sai yaran suka rage sai aka zo aka fara magana cewa kaza kaza kaza kaza yara kusan ɗari uku ba su nan waye waye da sauransu aka zo ana akwai kai har lokaci da muka kai da kyar mun kai wani wata mun kai albashi na ce musu ku tsaya ku jiya ni na gano matsalar suka ce to yaya na ce matsalar daga gare mu na ni na gane ina da naule shi na yi ma Allah ba daidai ba zan gyara ku te ku gyara daga lokacin da mun kai wannan magana da su sai da mun kawaye cikin wata guda sai mu ga mun samu sabbin yara sun kai hamsin kamin a cewa annan adadin yaran mu da sun dawo to ka gani al'amari duk sanda wata musiba ta same ka ka ɗauka matsalar daga gare ka na ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydiyakum hanna kai ka jayo duk bala'in da ka canci kanka kai ka badan makanka sara ka zauna baka nuhin kowa da sharri kuku matsalar ku mata kun ɗauki sheri da makirci kamar ruwan sha wai in mace ba ta iya sheri da makirci ba ba ta zama mace ba wallahi wannan magana haka take galibi haka mata sun ka ɗauka alama ke kai mace isassan mace ki iya sharri ki iya makirci ki iya kilin bibi ki iya gutsuri tsoma ki iya kilin shigatan hitanan ta sai a ce ha ta kai to ke shiga hukuku Allah ya samu dace yan wa za mu je a daga cikin ladubba da muke da su wanda shine wato gaba mu ta gaba shine adabu tilawatul qur'an to ladubban karatun alqur'ani eh a saurara adabu tilawatul qur'ani wato ladubban karatun alqur'ani to alhamdulillah makarantar nan galibin mu duka ma'adata qur'ani ne ko wasu kuma suna karatun qur'ani me ladabin karatun alqur'ani ladubban karatun alqur'ani guda goma sha shidda za mu tattauna da ku sun yi sha amma da ya takaita ya kawo mana sha shidda ladabi na farko alwala ladabi na biyu istiqbalul qibla fuskantar alqibla ladabi na uku aswaku sawaki ladabi na hudu at-tartil in mutum na karatun qur'ani yayi tartili karatun qur'ani daki daki daki daki ladabi na biyar at-tilawatu bi khushu'in karatun qur'ani bi khushu'in ta hanyar tattara hankalinka da tunaninka ya dawo ga ma'anar abin da kake karantawa ba kana karatun qur'ani ba kana dare dare kana wasa ka da karatun qur'ani wargi a wannan falala da duk aka samu ba ka samu ta an gane ko kamar kuna ganin wasu in suna karatun qur'ani wanda suka yi ana wasa abin yanzu ga nan ka shiga facebook kuna gani wani zaure da ake ce ma zauren me suke zauren tsangaya in ka shiga zauren tsangaya kana ganin da hafizan qur'ani irin abin da suka yi izgilin da aka yi da alqur'ani akwai wani azar sai an ce wa misali a ce alam na ja'alil arda zaja me hawazan kuma makaranta ne fa mahaddasa an sai a kyarkace da dariya to ina unwani mutum ya zo karatun qur'ani Ina mai da qur'ani wasa maganar Allah yau duk da jawabin shugaban ƙasa ka zo za a karanta ai sai ka na tsakanka. balle maganar Allah kana wasa da ita shi yasa ganin qur'ani sai ka ji an ce wani mahadacin qur'ani ya haukace ya taba qur'ani mahadacin qur'ani ya samu matsala qur'ani ya taba qur'ani bai haukata kowa nutsuwa qur'ani ke kawowa jama'a muna tare ladabi na shidda al-ikhlasu fil qira'ati ana son ikhlasi a cikin karatunka in za ka karatun qur'ani kai ikhlasi ya zama na ka Allah da karatunka ba tunanin a yi musabaka a ci mota ko a samu kujera ko a samu kwanna ba ko a samu kula sa mai gida abinci a'a a samu kaza ba in wannan manufa ta shigo kewa kan ki hasara kuma mu ba mu barin musabaka don ki yi zame duk wanda bai gyara zuciya ta shi sani shi ya halaka an gane ko sannan ladabi na bakwai addu'a'u indal al’ur'ani wato shine yin addu'a ko yin addu'a indal al’ur'ani lokacin da mutum ya kammala karatu al’ur'ani idan ka kammala karatun ƙur'ani akwai bukata ka daga hannu kai addu'a in sura guda ka karanta in shayi guda ka karanta in ƙur'ani ka sauke tun daga bakar ka kawo nasi to ka zauna kai addu'a in akwai wasu bayan Allah ka tara suka ce da Allah ku taho na karanci alkur'ani ina so in yi tawassuli da wannan karatun nawa don Allah ya biya mana bukatocinsa an gane ko sannan na bakwai ko na takwas shine wato yustahabbu Allah ya yaktima alqur'ana fi aksar min arba'ina yawman ana son kada mutum ya karanci alqur'ani cikin kwanakin da fi aksari min arba'ina yawman ga abin da bai kai sama ga kwana arba'in ba in son samu ne in son samu ne ya zama na in kana son ka karanci ƙur'ani to ka karanci cikin kwana arba'in da wani abu ba wai laifi na don ka karanci ƙur'ani cikin sati guda ba ko cikin sati biyu ko cikin wata guda ba amma in son samu ne ƙur'ani na ya zama na ka karanci cikin kwanakin da sama ga arba'in saboda nan za ka iya samun natsuwa cikakka to amma wala ba ku san wani abu ba akwai masu sauke qur'ani su uku cikin tsakanin bayan sallar su bayan zuwa mangariba su uku ni na zauna da wani aboki na na dan uwana na yanzu ga yanki ta kice mai sauka ƙur'ani na cewa ƙwarai ku wani aiki ne tsaf eh a da suka yi su sun ga sama da suka yi tun da ba ni na kai ba kun gane su sun ga sama da suka yi haka za a ga mutum na yi yana gargaɗa ƙur'ani to amma matsalar da yawa su san ma'ana abin da suka karantawa ba amma suna yi dan akwai wanda ya tabbata min muna magana da shi ce shi da bayan sallar su bayan zuwa azhar yana sauki ƙur'ani yana sauki shi tsaf ya ce har sai ya ɗebo wani wuri to sai dai karatun ne ba a san kuma yaya ake karatun ba Allah ya sa mu dace sannan ladabi na goma ai eh, na tara al-ikhlasu inda ta'alimihi inda inda ta'allumihi wa ta'alimihi wa tilawatihi ana sa ikhlasi lokacin da mutum ya zo koyan alkur'ani lokacin da zai karantar da shi lokacin da zai karanta alkur'ani ya zama na akwai ikhlasi sannan ladabi na goma wato an yasta'izal qari'u mai karatun alkur'ani ya nemi tsarin Allah mina shaitanir rajim daga shaitan nisan ta ce ga rahmar Allah na goma sha ɗai ta hafinu sauta bil ƙur'an wato shine kyautata sauti wajen karatun ƙur'ani ladabi na goma sha biyu adamul jahari alal akharin wato rashin bayyanar da karatunka ga wasu idan kana karatun ƙur'ani to ba sai ka ɗaga murya ka ware ba in ba buƙatar warewa ta kama ba sai ka yi yanda kana jin abinka amma a ce ka yi ta rakaɗi kowa unguwa kana mutane unguwa kwana to ka ce da zalunsu inda kana da wannan tsarin sai ka daidaita kanka inda za ka yadda kana jiyar da kanka ba tare da ka cutar da wani ba an gane ko sannan ladabi na goma sha uku alkaffa anil kiraati kamewa daga yin karatu iza, sha'ira bin nu'asi yayin da mutum ya ji alamar bacci na son ɗauka ta kana karatun ƙur'ani ka ji alamar bacci sai ka aje nan inda kake ka tsaya ka je ka yi bacci yayin wa ladabi na goma sha hudu shine istihbabu dalabul qira'ati ko min husnus sauti mustahabbancin neman a yi ƙira'a neman yin karatun ƙur'ani min husnul sauti daga wani mai daɗin sauti in Allah ya ba wani daɗi da tastin na sauti ka ce don Allah wani ina son ka taho ka karanta mini sura ka in saurari ka wanda ka san Allah ya ba ha zaƙin leɓo yana ka ta jin wani murya Allah ya ba shi murya sai ka ce don Allah wani zo ka karanta mini suratu za in saurara wannan yana daga cikin ladabi na wato goma sha hudu ko haka ne na sha hudu ne ko ladabi na goma sha biyar wa mimma yan bagi alal qari'i yana daga cikin abin da ake nema ga mai karatu idza marra bi ayati azabin idan ya shuɗe ga aya da take da magana take magana akan azaba ashfaqa ya tsorata ya firgita ya rikice ya dimauci an gane wata awud da kuma neman tsarin Allah daga azaba ce au ayati haka ne tanzihin ko ya cima wata aya da take neman tsarkake Allah nazaha ya tsarkake Allah kawai misali ke zo ayar da Allah yake cewa sabbihisma rabbikal a'la sai kace subhana rabbiyal a'la sannan sai kace gaba me yiwa ke zo karatu suratul a'la kace dai sabbihisma rabbikal a'la Allah baki tsaki tasbihi ba kina cewa sabbihisma rabbikal a'la sai ki sai ki dan tsaya ke ma Allah tasbihi sannan ki tafi me yiwa dai ki ta darda karatu to jama'a da ai ko cikin sallah ne ku ko cikin sallah ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallah ya zo cikin suratul a'la in yake sabbih rabbikal a'la sai ya ce subhana sannan sai ya ci gaba to dalla dubba ne da makaranta qur'ani ba su ka san su ba mutum kawai ya karanci qur'ani ko ya hadace qur'ani amma bai san wa'in ga ladubban ba eh to wannan yana daga cikin ladubban alqur'ani sannan haka ne wa ayatun wa ayatu tanzihin tanazzaha wa az haka ne wa az wa azzama ya tsarkake Allah ya girmama Allah au du'a'in ko ya shuɗe ga wata aya ta addu'a kamar yanzu kina cikin karatu suke ce mu wata aya da Allah ke cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to in kici irin wannan wurin to da'ahu tadarru'a sai ki wannan addu'a da kankan da kai ga Allah kina ma iya daga hannunki kina kawa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina su ko ma mu da abba ko da ana bada sallah su ce amin ko mi ka hodi in ka kai karshe su ce amin ko fansurna ala alqawmil kafirin amin ana so haka an gane ko abubuwa ne da suka kamata wa idza marra wa idza marra bi ayati sajadatin idan mutum ya cimma aya da ke magana akan sajada to sajada kai sajada kuma cikin Qur'ani babu wata sajada wadda ba a yi duka ko ina ana yi iya dai kawai malamai sun ce akwai sajadodin da ba girman su ba manya manya bane amma har da su an ka zo ana yi kamar ke zo ke ce abin nan suratu eh, nan kusa kusa dai kalla la tuti'hu wasjudu wa qatarib sai ki surmuya ko da kina sallah sai ki sujada sai ki dago sannan ki bismillah a tarce sannan sai ki shiga sura ta gaba an gane ko wannan wani ladabi ne da ya kamata kuma bai yiwa ka zo dai kana karatun qur'ani zaka shiga wata sura kawai dai a jide ka shiga wata sura baka tsaya kai bismillah ba ba da karatun qur'ani ba duk sura in za ka shiga wata sura sai ka yi bismillah in cikin sallah na sai ka yi bismillah ka asirci sannan sai ka kai in kuna sauraron su dai galibi in yana sallah sai ka ji ko ka suwa ne ka shiga jiwa ne ya ce bismillahir rahmanir rahim ba su dai suna ce bismillahir rahmanir rahim ba su waɗanda suka yi aikin haɗa wannan karatun qur'ani suna sun kasa saboda ni duk tsakanin sura da sura akwai bismillah sai su amma shi su dai su da yazo tun da cikin sallah da an ka dauke wannan karatun shi yayi bismillah sai amma a sace saboda haka ya riga ya wuce in kana biya harami duka haramai da guda biyu in kana biyan limaman sallah suna yin wannan kuma duk waɗanda dubba da na faɗa muku duk ana kiyaye su kuma babu wata sujada da zaka gani a makka da madina cikin qur'ani an cin mata wai a ce a ba a yi mata sujada haka ɗaya kuna tsaye zaka ji an surmu ya an tahi iya kawai yin su ne da an kawo ga sajada zaka wani wata gangara da tun da can nesa zai kamar a ce mutum na yana tukin mota in ya san da akwai da suke ce masa malam akwai in eh, eh, akwai bombs haka ga hanya kaga ai direban da ya sa aikin shi ya wanda ya sa hanya to tun da can nesa zaka ya fara dan rika birkin haka kai da ji ko kwana haka sai ka ce lahiya sai can sai ka ga ya dan dahe shi sannu to su dai su yana karatu in sajada na can to da ya kawo kusa gare ta ka ji tahiya da salon ta Qur'anin ana sigina kenan cewa nan da ɗan kaɗan za mu cin ma'ayar sajada to haka duk wanda an nasa ya kimtsa za ka da an tawo kawai sun mu ya ɗaya za a yi babu wata matsala to amma mu galibi girsa ɗaya za ka ji an cin ma'ayar sajada kuma wani lokaci ayar sajada sai ka gaɗe mutane sun yi kowa haka sai ai tsaye Allah ya sa mu dace wannan yana da kyau mutane su kula da wannan ladabi wato na goma sha shidda shine adamul qira'ati cin ruku'i wala fi rashin karatun al’ur'ani cikin ruku'i wala fi sujudi balle cikin sajjada kenan ba a karatun ƙur'ani cikin ruku'i bai yi ki cikin ruku'i ki ce rabbana la tu'akhizna nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina ba haka da. haka ya an ce sujada ba a yi amma in addu'a ta ka kai kama ayar da addu'a ta kunsa to kana yi don haka dan ka ce sujada ka ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana kaza kaza rabbana atina fid dunya hasanatan to lokacin ba qira'a ta ka kai ba addu'a ta ka kai to haka a wannan lokacin ba a hana ka ba kai addu'a an gane ko to wannan duk bai laifi to don haka ina jin nan za mu ja birki sai gobe idan Allah ya kai mu za mu yi bayanin waɗannan ladubba tiriyan tiriyan kowanne za a ɗauke shi a kawo hujjoji da dalilai da suka tabbatar da yansa Allah shi muna jagora Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yi muna damuwa baki ɗaya anan nake cewa fasbihanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu